وجمعت فرقتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرع أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا كفر والهسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا كفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واسر ذات بينهم وعلم بين قلوبهم وجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبت على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزيه أن يفوز بعهدك الذي عاهدته عليه وانصرهم على عدوك وعدوه إله الحق واجعلنا منه اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبت وثقنا وثقل موازيننا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna sunayenka Allah ka tusaya mana ka anshi iya ayyukan da muke aikata Allah ka anshi ibadodin Allah ka azurta mu akhlasi da mutaba'a ka ba mu mataimaka na ƙwarai, ka kare mu daga sharorin masu neman da shegi na ɓoye da na bayyane da albarka sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah rama wa yadda Ibrahim wa rabbuhu da kalimatin ha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 قال إني زائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم آه، وإذ ابتلى إبراهيم واذكروا كتنا izibtala ibrahima rabbuhu wa fi qira'ati ibrahama rabbuhu ka ambata lokacin da ubangijin ibrahim ya jarraba shi da ya saboda haka kusan da sani mutum mai samun ba haka ɗaya za ka taso ka zama babba ba girshi sai an jarraba ka in kayan hankuli za ka ci jarrabawa ibrahim alaihi salatu wassalam ya samu ɗaukaka cikin dukkan mutane masu addini amma ha aiki ya yi sannan ya samu nasara allah ubangiji ne ya jarraba shi da kalmacin da wasu kalmomi a yi awamira wani nawahi da abubuwan umarni da abubuwan hani kallafa hubiya ya ɗora mai yin ibada da suwa ila hiya manasikul haji wasu malamai sun ce manasikul haji wato ayyukan ibadodi na aikin haji wasu malamai suka ce su ne wakila almadmada wasu sun ce a'a wato kurkura baki wal shaku da shakarwa wasu waku da asawaki wa ƙasa sharibi da yanke gashin baki ya rage mai tsawo ba a son ka sha ruwa gashin bakin ka sha ka fito shi ma ya fito so ake abunce shi ya tsaya dai can bisa wa farko wa sha'arar ra'asi da tsagewar gashin kai wa kalamar alfari da yanke a kai hille wa na tafala ibdi da cire gashin hamata wa halkul ana da aske gashin mara wani katana da kuidu wal istinja'u da karce kashi in kuka diba waɗanda abubuwa za ku gan su duk tsabta ne duk waɗanda abubuwa tsabta ne wato a shi musulunci tsabta ya kaso kuma dole sai an ɗebe rangantaka duk sadda ka yi boli sai ka wanki duk sadda ka yi kashi sai ka wanki duk sadda aka yi waka ta girma sai ka yanki duk sadda ka ta alwala sai ka yi asawaki duk sadda gashin bakin ka ya girma sai ka ɗebe ka aske shi ko ka yanke shi gashin nan naka na mara can cikin wandonka duk sadda ka ga ya fara girma sai ka aske shi ga kwaido waɗanda ayyuka ne duk rago bai iya yin su ayyuka ne da ake so mutum ya daure ya yi akwai alheri cikin aikata waɗanda abubuwa saboda haka ku kula da su ya jama'a tsafta ne ba su kaɗai ba tsafta inna allaha jamilun habbal Jama'a. Allah yana da tsafta yana son masu tsafta aljannatu nadifatu la yadkhuluha illa nadifun aljanna tsaftatacciya ce ba mai shigarta sai mai tsafta duk azami bai shiga aljanna ko mi kokari ne bai shiga aljanna to ku kula da wannan a rika tsafta a gyara jiki a gyara sutura wurin kwana a gyara shi wurin zama a gyara shi a gyara komi da ya kamata a gyara a tsaftace shi ɗabi'a ce ta mutane aljanna to Allah ya umarce Ibrahim da waɗanda abubuwa fa can muhunna ya ko cika su kamar wanda aka umarce su addahun na ta matin ya bashe su cikakki ƙala ta'ala da sai Allah madaukakin sarki ya ce ma abin nan Ibrahim bayan ya cika waɗanda abubuwa ƙala inni ja'iluka lin-nasi imaman ni zan sanya ka ka zama imamu ga mutane qudwatan fid ka zama abin koyi cikin addini sai uba da ɗaya sai qala wa min zuriyati yace cikin zuriyata ka ba ka ba su shugabanci ka zaɓi wasu cikin zuriyata ka ba su shugabanci auladi ije ala'in matan su ma ka sa su su zama shugabanni kai kamar Allah ya ce mai kai ma aiki muka sa ka kai su in mun sa su aiki sun yi za ba su amma ka sani la yanalu ahadi azzalimin azzalumai ba su samu alƙawalina da shugabanci irin wanga naka alkafiri na minhu dalla ala annahu yanalu ghayr zalimi kenan wannan ya nuna wanda ba azzalumi ba cikin zuriya ta yana iya samu wasan shi uba Allah ya sa mai son ɗiya ɗiya su Allah an bai sa mai son uwayensu ƙwarai ba amma uwayensu Allah ya sa mai son su ƙwarai ka gani yanzu ɗanka duk abin da ka samu kana so ya gade ka Ko ni ka samu kana so ya gade ka amma ɗa ba haka ne yake ga uba ne ba shi yasa kun ka ga yanzu yan marice wanda duk ba gani ba ka ce ina wani amma shi ko bai ganka bai ce ina baba ko bai gane ka bai a ina baba amma kai za ka ce ina wani ina wani duk wanda baka ji a sai ba sai ka tambaya ka ji inda yake kana hankalin kai kwanta amma shi bai tambaya ina baba ya shiga yau sai guda guda ka tambayar babansu sai dai baba ya yi tambayar su to don haka da Allah ya samu uba ne so ne duk wani abin kwarai da ya gani so ya kai da a ci ɗa ne shi yasa Ibrahim Allah na bashi wannan mukami bayan yayi aiki an jarraba shi ya ci jarrabawa kala wa min zuriyati yace Allah cikin zuriyata ka ba su shugabancin gada ka bani sai Allah yace a ai mai kan ba su samun wannan shugabanci da na baka wato ba shugabanci an ba su samu ba irin wanda an ka ba ubansu wanda aka mutuntawa duka mutanen addinai suna mutunta Ibrahim yahudu wannan sarar suna mutunta Ibrahim to kun gani wannan mutuntawa ce ta musamman to sai mutum ya riƙe alƙawarin Allah ya yi abin da ya kamata Allah ka ba shi irin wannan mutuntawa ba wai shugabanci kawai ba Allah ka taimake mu ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da zuriyar mu وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تخيرا بيت تعطي للضائبين والعاجبين والركع السجود واذكروا كما فأمتا إذا أن البيت لو كسن مكسن البيت الكعبة لكن كعبة مكتبة للناس إذا مقوما كمتاني وجن إبادو جنس لك إذا مكة Allah ya yi tabakoma ga saboda haka duk wata hitina in ta taso Allah yana kare makka har zuwa lokacin da ya yi alkawari zai tayar da wani mutum daga habasha ya ta ya rika balle duwatsun suna na ɗakin ka'aba guda guda yana jiwa da su kwarai shawa na kallo na har ya balle ta mai da wurin yi. wannan lokacin tashin kiyama ya yi idan lokacin tashin kiyama ya yi to za a yi haka idan lokaci bai yi ba Allah ya yi alkawarin kare ƙasa ce makka domin can kowa ka bibi da sallah ai marja an ya tubu na ilaihi min kulli janibin makoma suna tashi su huskance ta kowane huska na gabas su dibo yamma na yamma su dibi gabas na kudu su dibo arewa na arewa su dibo kudu duka ka'aba ce ake huskanta wa amnan kuma Allah ya sa ta wurin aminci ma amana lahu min zulmi wurin da a amintacce ba a zalunci ciki wal igarati ba a kawo hare-hare alwaqi'a wanda ke aukuwa fi gairi cikin wasu garuruwa wato irin hare-haren da aka kai sauran ƙasashe ita garin makka ba a kawo irin wannan a yayi ka ce ka ji wasu abubuwa wa wanda ke iya samuwar saudiya a wannan saudiya sun ka sama ba garin makka ba garin makka kan allah ya yi masa alkawarin kariya gare shi sai dai in lokaci ya yi amma dai garin makka kam allah ya yi masa alkawari zai kare shi kanar rajulu yalka atila abihi fihi mutum ya kasance yakan gamu da wanda ya kashe uba ne ciki wala ya haye juhu ba ya tsoratar da shi mutum ya kashe ubanka wani gari ka taho makka ka gama da shi amma ba ka ce mai komi saboda amincin Allah da ya sa ciki sai ka ji duk ba ka jin hada da shi sai dai in an hitar da shi dan ya koma dawowa ya iza ma wani abu amma dai in ka shigo maka Allah ya yi alkawarin kare ta babu hitina jama'a ku dibi abin da kuka gani a makka ku dibi irin yadda ala zai ka taruwa cikin garin makka su da kuɗi ne wani yana da kuɗi sun kai abin nan dala miliyoyi riyal miliyoyi amma duk suna nan kimshi ba kajin wanda aka yi masata sai dai wanda sun ka haɗi sai dai wanda sun ka haɗi faɗuwa ka ana faɗuwa in ka gama da na Allah ya kawo ma in baka gama da shi ba ya yi wa da amma dai za a samu tsaro sosai ku ba kuma yadda ake sai ka hito makka da gidanka ka taho makka ka taho sau goma ba ka ga inda aka haɗa ba sau goma ba ka gama sau haɗa ba wannan duk yana cikin alkawarin Allah na kare ta to irin wannan kariya da Allah ya yi ma a wannan gari shi muka so Allah shi ma mu domin shi rafin da shay'in don shi yana da iko a dukkan komi haka muke so Allah shi mana da garuruwa musamman wannan gari na birnin kai, son muka yi daga gabacinta har zuwa yammacinta da ƙarinta da tsohon garinta Allah shi ba ta aminci cikakke kamar wanda amintar da makka domin abuna wanda ya ka iyawa ba abuna wanda Allah bai iyawa ba to Allah mun roƙe ka cikin iyawa ka kai mana wannan taimako wattakhidhu ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ku riƙa izin da'awa domin kira tuwar jahu ana fuskantar da ita gare su da tafkirihim albaitar matsaluba na minhu don ana tunatar da su ɗakin nan da aka neman su fuskance shi bana hujjadduhum al'ala ibrahim babban kakansu kakansu wancan da suka alfahari da shi ibrahim shi ya gina ɗakin ka'aba to dalibi suka yi da musulunci alhali ko a abin nan kakansu shi a jagora da addini to ku riƙi wa min maƙamin Ibrahim, ku riƙa daga maƙamin ibrahima jaddikum al'ala kakanku babba allazi abin nan garibun indakum wanda yake bako a wurin wa bi qira'atin bi fatihil kha'i takhadhu wa damir idan wa takhadhu wa wato sun riƙa wa ma'anahu wa idda anna al-baita makabatan lin ka amma tasar da muka sanya a dakin Ka'aba ya zama makoma ga mutane wata hazan su makama ibrahima musalla sai mutane sun karike makama ibrahima wurin sallah gare su wa bi kullin da kowace kira a cikin kira ga biyu akwai targibul lil yahudi akwai fadaitawa ga yahudawa an yada kullu millata abihi ibrahim su shigo addinin ubansu ibrahim addinin musulunci ba bako na gare su ba addinin ubansu na ibrahim alaihi salam sun riƙi wurin mukama ta musallan wurin sallah ai makana salatin wurin sallah ko su riƙi mukama ibrahim wurin sallah au hasu salatin huskar sallah wa ƙiblatu Alƙiblar sallah wa laysa al huna al-hajar zai kama alaihi ibrahim ba ana nihi da an kace su riƙi mukama Ibrahim wurin sallah ba ana nihi dukin nan da Ibrahim ya taka ya hau ya gina Ka'aba ko za akwai mukama Ibrahim wayanda suka je makka suna ganin ta saboda yawan a turere ne yadda mutane ka yi wajen ganin dutsen ga kwan ibrahim nan sadda ya gina tsaki shi yasa sai aka samu wani gilas wanda duki bai fashe shi an ka kewaye shi mutane na rigawa dai su ga sawun ibrahim to wannan ya ce ba shi na aka nuni kawai a huskanta ba alladhi qama alaihi ibrahim inda bina'il bait wanda ibrahim ya tsaya gare shi wajen gina a ka'aba kanta aka so a rika ka'aba kanta wa ahinna ila ibrahim mun yi alkawari zuwa ga ibrahim wa isma'ila da isma'ila Alkawarin da muka yi wato amarna huma mun ba su umarni an tahira bai ce ku tsarkake daki na an tahira ku tsarkake daki na ai adima da ku dawamar da tsarkake shi min auta ne daga gumaka shi masallaci wato shi masallaci wato ba gina shi adda waya ba tsarkake shi adda waya shi yasa za ku riga masallaci ne in kuka shiga ƙauyuka ko kuma a gidajen mai za ku ga masallaci an yi ga masallaci an yi shi mai kyau amma ka ga bilbili na, kwana ciki na shi wani wuri ma sai ka zo kana sallah sai ka ji motsi dabara da kanka ko da haka liwa bilbili na allah tsaurin nan to wannan shi tsarkake masallaci aka ba a so a bashi haka nan da yanar gizo-gizo da dauɗa ko wace iri a hasali ma karatun da muka yi da ko a nan wajen abin na lada wanda ya gina masallaci a cikin karatunmu na ran talata ai kun gani an ce a gina masallaci ga kowace kowane gari a gina masallaci amma fa a tsarkake shi a sa mai turare wani hadisi ya zo ya ce duk kowace jama'a aka sa mai turare a kamsasa shi mutanen da sun ka shigo ciki su ji ƙamshi saboda masallaci baitun lahiri. a ɗakin Allah ne shi masallaci mala'ikun rahama na nan ciki koyaushe su kuma ba su son wari ba su son wari mala ai ba mala'ika ba ko kai dai in ka kai wani lokaci ba ka san ɗauki ko ka kai ka kai wani lokaci ba ka san wari in dai ba babu wanda za ka yi ba to ko kai ba ka san wari saboda haka a tsarkake shi a gyara shi a tsarkake shi daga gumaka da kuma sauran wasu abubuwa mara kyau littafi na don masu dawafi wal akifi na don masu ta kafi muqimi na fili masu tsayuwa ciki suna yi tikafi warruka sujude masu ruku'i suna sujuda arruka'i jam'u raki'in abin nan as-sujud jam'u sajidin ay al a tsarkake shi domin masu sallah don masallaci ya aka tsarkake shi aka gyara shi wato ko kai zaka so ka je kai sallah can ko kai kana so ka ce kai sallah in bai maka nisa ba an tsarkake shi kana shigowa sai ka ji farin ciki amma masallaci an bar shi kazan kasan in ka dibi wani wuri ka koma dibawa ina abu ya yi abu bai yi ba الله يكريم وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا من وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن تبع فأمتئه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير sannan wadkuru kuma ku tuna anna makkata aidan ma'rufatan ma'rufatan indakum kuma ku tuna lalle makka sananna ce a wurin ku fi du'a ibrahim a cikin addu'a ibrahim ibrahim annabi ne ibrahimu manzon Allah ne ibrahimu mutumin makka ne ibrahimu baban larabawa ne shi ya haihi babanmu don shi ya akkaka ne a wato babanmu manzonmu mai gidanmu kenan muhammadu sallallahu alaihi wasallam duka ɗiyan ibrahim na don haka ibrahim wato mutum wanda aka koyi da shi to ku dibi ibrahim yana addu'a ga da ƙasa ta yana mata addu'a ta alheri wa idh qala ibrahim ka ambata lokacin da ibrahim ya ce rabbi ij'al hadha al-makana ij'al hadha al-makana baladan tayyiban wurin da babu gari wurin sanda ya zanna babu gari don babu kowa wurin ya samu hili na ya gyara ya aje mata ta ya yi alwala ya mai da gaba ne gaba da ya sallah yana ta addu'a Allah ya mutunta gare Allah ya darajanta gare rabbi ij'al hadha baladan aminan ka sanya garin ga zama gari amintacce za a minan gari mai aminci da kwanciyar hankali wa qad ajaba Allahu du'a'ahu addu'ar da ko Ibrahim Allah ya ansa ta alahu haraman amina ya sanya Makka ta zama harami amintacce la yasbaqu fihi damu insanin ba a zubar da jinin mutum da zalunci ciki ne wala yuzlamu fiha ahadun ba a zalunta kowa ciki ne kai amincin makka ya wuce mutane wala yasa da saidu har da tsuntsun da a ciki ne ba a farauta ta hatar da tsuntsun da a cikin garin makka ba a farauta ce in ka yi shehida tsuntsu ya zo daura da shehida ka yana yi wa kashi ba ka kora ce ɗauki shehida ɗaya ka kai ka gurgusa gaba in ka kore ka yi laifi amincin ya shahe shi saboda shi ma ɗan makka ne shi tsuntsun na shi ma ɗan makka ne saboda haka aminci ya shahe shi wala yuqtala khala'uhu ba a yankan haki ne har da hakkin makka haki wanda shi ya hito ba shuka shi an kai ba ba a ɗebe shi ka gyara bakin gidanka da kyawu in an kai ruwa haki ya hito ba ka cira ta shi bakin gidanka ba ka cira gyara shi kawai ginar da haki da ya hito a wurin da ka bari haki ya hito sai dai ka bari ya mutu da kai ne ka shayi amma dai ba a cira ta shi ai la yuqdahu khashishuhu arraɗa ba a yanke haƙi ne wanda a ɗanyi ɗanyi kan sai dai in ya bushe a shari ya zama shara amma in dai da rai ne to a kare mutunci ne ka a taba shi amma wanda ka shibka kana ɗiba sai shi yasa kun ka ga gonaki gare su na haki kawai mutum ya yi gona ya yi kadada ya riƙa ba da ruwa ɗan haƙi ya girma a yanki a yi mai ɗauri-ɗauri a sa shi cikin sito a sa mai AC hakin a sa shi cikin sito a sa mai AC in an ka gama ana ce ana ɗan masu sayi masu kiyon dabbobi in aka samu mai sayi a sako shi cikin kwantina a sako mai AC kuma hakin makani, hakin makka awakin ma da aka kiyo in ka je gidan da duk aka kiyon su AC za ka yi su ma awakin AC gare su gari na amintacci. babu zalunci ciki ne babu zalunci abinda ya sa kuwa gani an kun je sayan kaya yanzu wani bi kayan riyar goma sai a sayan muku riyar goma sha biyar mutanen kuna yan ga aikin nan na da aka ɗauka wayan nan na da kai musu ga aiki suna kai wannan mutanen kuna kuma sanin ku sun kai shi yasa su kai muku irin wannan Ibrahim ya yi addu'a Allah ya sanya garin Makka ya zama gari amintacci. yace kuma addu'a ta biyu warzuqu ahlahu min at-tamarati ka azaita mutanen garin ɗiyan itace masu kyau masu daɗi ka azaita garin da ɗiyan itace masu kyau masu daɗi yanzu duka ɗayan iccen da kaka so in ka je maka in dai wanda aka ci na in ka biɗai garin maka kana samu shaguna shaguna ga sunan wa ƙarfa Allah Allah ya anshi addu'a Ibrahim yayi yayi mai abin da ya roka da naqal da'ifa min ash-sham ilaiha ya ɗauko ɗa’ifa daga ƙasashen ya mai shi ta ɗa’ifa wanda ta makka ɗa’ifa waccan ta sham ya ɗauko shi ya mai suwa wanda ɗa’ifa ta makka wanda abin nana wanda ɗa’ifa yanzu kun ga aika nan ka shiga birnin ɗa’ifa za ka ga wato fadama sosai za ka ga ruwa da haki baka san iyakarsu ba kuma gebe na gashi nan ya ka ɗauko rahina sai su kwanta ciki manoma na ta noma suna jin daɗin su kama ƙila kama wada an ka ce wa kana afkar da wurin haƙona na zara fili, babu shuka ciki wala ma a babu ruwa da addu'a Ibrahim Allah ya mai sai fadama to su manya magabata wayanda aka damani Allah ya yarda da su to abinda aka so su yi kokari su ko su yi addu'a da kasar su don ta zanna lahiya yace wannan azaitawa da zaka yi ka azaita man amana minhum billahi wa'anda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira cikin su badalan min ahli wato ahlihi man amana billah wa khassahum bid du'a ilahum yakebe masu imani muwafiqan qawlihi dan shi muwafaqa da magana Allah can tace la yanalu ahadu zalimi qala Allah ta'ala sai Allah yace a'a ba masu imani da ne ka ba duniya ba ka shugabanci ne irin naka abba ne ba azzamai amma duniya da kayan daɗi da cin kayan daɗi wa rizuqu man kafara hadda wanda ya shi ina azirta shi wa umatti'uhu bit tashdidi wa ƙuri'a bit takhfif wa fi duniya da rizki nan duniya in ba shi da daɗi ya samu arziki kalilan ɗan lokaci kaɗan na rayuwa ce muddata hayati lokacin iyakar rayuwa ce shi kahirin kenan zai ci daɗi kafin ya mutu ثم أضره سنة انتيلة ساشي أرجعه انتيلة ساشي في الآخر رانا اللاهرة يشغي إلى عذاب النار زواج عذاب وتا فلا يجد أنها مهيسا بيسا ومكركتا غريتا وبيسا المسير هي تلد بقوما والنوم أتي وتا أموك قومته فيهم الله مسلمي كدي وانا دكيو saboda haka ku yi amfani da damar da kuke da ita ku yi makasar ku addu'a a mahaukaci na ko dan mahaukaci wanda ka cewa Allah shi halaka ka ta girwa ne duk Allah wannan mahaukaci na kuma ɗan mahaukaci duk mai hankali zai cewa Allah ya kashe ƙasa ta ya kashe uwa ta ya kashe uba ne da kashe ɗaya ne suna cikin da mata sai sai mahaukaci ko ɗan mahaukaci saboda haka ku yi ma kasar ku addu'a ta alheri Qur'ani na muka karatu koyo na muka yi mu gami yana na suka yi mu ma mu koya to kun ji abin da suka yi addu'a ta alheri suka wa kasarsu ba wai abin nan addu'a abin da ya dame ka kai ba ka ibi min dame kasarka yi mata addu'a yana cewa Allah ya anshi addu'a wata rana Allah ya taimake mu ya zauna da kasar mu ya yi mata jagoranci na gari ya sauƙaƙa matsalolin rayuwa ya gusar da tashin hankali da tsoro ya shirya shugabanninta وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم to wadkuru kuma ku tuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'rufun indakum lalle muhammad shi ma sananne na a wurin ku li'annahu huwa la abin nan mujabu bihi du'a ibrahim domin ibrahim yayi addu'a Allah ya ta da wani mutum mutumin kirki cikin garin makka to an ansa addu'a sai an bada Muhammadu muhammad sallallahu alaihi wasallam idh Ibrahim ibrahimu alqawaida lokacin da ibrahim yake daukaka asalin gina al-qasas aw ko kuma bangon gina na farko min albayti ga dakin ka'aba ya amina biya dai abin yabni yana gina shi mai abin da min albayti muta'alliqu bi yarfa wa isma'il su biyu ka aikin da annabi ibrahim da annabi isma'ila ɗanai wa Isma'ilu adafan ala Ibrahim ai yabni ma'ahu Ibrahim na gina ɗakin Ka'aba tare da ma ya kula ne. suna aikin alheri suna addu'a rabbana taqabbal minna bina'ana Allah ubangijin muka an mana gina In naka antas sami'u lil qawli Allah kai ne mai ji ga magana al alimu bi jami'il ahwali kai an masani da dukkan halaye ya Allah mu ma roƙonka maka ya Allah ya sami'ul alim ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibadaka da halati ka ƙara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin ramadana innaka anta Allah, Mughallah. تكلم وارنا صلاتكنا علينا انك انت التواب الرحيم ba ka nuna ka ba ka yi ka ba kana ta ce da addu'a to an ba saboda muhimmancin da ka karba addu'a ka ce wani da'awa ranar da ko ko ya ba duniya yana gina kina kallon da yana addu'a ko ko ya zama saboda ga ya Allah ya ce da kake yawa kake yawa duk abin da da idan Allah ya ga sai yi imani da ta su kalli ka'aba imani bai shigo su ba shi ya zaku a ganin wasu da sun zo babul Maliki fahad ko babul malaki abdulaziz da sun yi tsaye bakin kowa sun kasance ka'aba sai kaga suna ta kuka wani irin imani ya shigo su wanda da ba su da shi shi yasa kun ka ji abin malamai masu littafai suna cewa idan ka kalli ka'aba in ka yi addu'a ko ta roƙi Allah yana baka in ka kalle ta ka yi mata ƙwahilo haka kawai kana kallon ta ka ce Allah ba ni abu ka za zai baka ka'aba ɗaya ta a haka nan cikin abin da na saboda haka in Allah ya kai ka ka riƙa yi wa da ka ga magabata na yi ya rabbana waje Allah musulmai ne laka ya rabbana ka sanya mu mutane biyu masu jayuwa gare ka mun na laka ij'alu wa min zuriyatina cikin zuriyarmu mu ka sa ummatan muslimatan laka al'umma waɗanda suke masu miƙa waya gare ka yace wa min zuriyatina min littabi atabi ya zo da ita ay la litaqaddama qawlihi saboda maganar Allah da ta gabata la a ahadin zalimin sai ya gane cikin diyanai akwai zalimai saboda haka yace to cikin diyana zuriya ta kenan wa ka sanya ummatan muslimatan naka ka sanya al'umma masu miƙa wuya gare ka tun da dai akwai azalumai to cikin su ta wasu dai na kwarai ya zan dai cikin ɗaya cikin gida ya zama kullum akwai malamai don gida in akwai malamai ciki ya yi samun nasuwa wa fihi tambihun lil yahudi cikin wannan akwai tunatarwa ga yahudawa Allah ya kunu min az-zalimin kasu bari su zama cikin azzalumai wala yanaluhum al-ahad in sun zama azzalimai to alƙawari Allah bai samu su ya ci gaba Ibrahim na addu'a wa arina manasikana ka sanar da mu wato ibadodin mu allimna manasikana ai shara'i ibadatina shari'o'i ibadan mu ko ko manasikana wato manasika hajjina wato abin na dokokin hajjin ya Allah wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam ya Ibrahim yana addu'a yana tawadi wa ba alaina Allah ka shi tuba gare mu Ibrahim laihin ne ka yi. amma imani wanda duk sa Allah ya yi kowa tsoron Allah wanda bai san Allah shi ki ganda a to ni ban shirka ni ban kaza ban kaza eh bai san Allah ba haka gani ya kai shi yi a daure ki amma wanda duk sa Allah ya yi kowa tsoron Allah saboda haka yana cewa wa tuba alaina ka shi tuba gare mu innaka anta tawwabur rahim ya Allah kai ne mai karbar tuba kuma kai ne mai rahama ya Allah ya tawwabur rahim ka tausaya mana Allah ka anshi tuban mu ka ba mu ikhlasi da mutaba'a ya Allah ka ba mu ikhlasi da mutaba'a ya Allah ya tawwabur rahim sa'alahu tawba sun roƙi Allah da shi da ɗane Isma'ila sun roƙi Allah ya karɓi tubarsu ma ismatihima duk da abin nan tsaruwar da Allah ya musu ya tsare su amma tawadu an don tawadu ina suka roƙon tuba wata aliman lazuriyati ma don karantawa ga zuriyarsu to ya Allah ka tusaya mana mu ma ka anshi tuban mu ربنا وبعث فيهم رسولا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت ya Allah ربنا mu الله أبنجم وبعث فيهم كتاية تكنسو mutanen makka ba kun yana addu'a ga mutanen makka aikiwa hanya sun ka biyo sun ka rasa ruwa sun ka taho inda iyali ne sun ka roƙi ruwa an ka ba sun ka sha sun ka ji daɗi sun ka ce mana son mu zanna ganin gana ku in kun yarda a o isma'ila ta ce mun yarda ku zanna amma ku san da sani ruwa mu adda iko nan mu ba ku da iko sun ka ce mun yarda in dai ana bari mu zanna to kun ga su baki na amma ibrahim na nan na ta zuba musu addu'a wa ba'at fihim ka tayi cikin su rasulan minhum manzo daga cikin su ay min anfusihim cikin kawunan wa kada ajaba Allahu abu haqiqa ko Allah ya ansa addu'a tai bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya talo alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana karanta da su littafin alqur'ani wal hikmata da kuma hikima ai ma fihi min ahkami abinda a hukunce hukuncen da a cikin qur'ani bi yana koya musu wahiyar sunna ita ce sunna wai zakihim kuma yana tsarkake su ka aika musu manzo wanda zai tsarkake su yudhiruhum min mina shirki yana tsarkake su daga shirka innaka antal azizu Allah kai ne mabawai alhakimu mai hikima fi kulli sha'ani cikin kowane sha'ani min shu'un min shu'uni cikin sha'anuna Allah akwai hikima min sun'ihi wa qadarihi na aiki ne da kaddara ce wa tashri'ihi da shar'antawa tai wa jazaihi da abin nan da sakamako ne wa irsalihi rusulahu fi kulli shay da aika manzanni ne da yayi fi kulli shay'in rusula wa fi kulli shay'in da dukkan komi wa fi kulli shay'in da dukkan komi ya Allah ya azizu ya hakima da ka da hikima ka Allah ka kara mana izza da hikima Allah ka ƙara mana izza da hikima kuma ka kara mana imani da lahiya ka zaunar da kasan mu lahiya ka sa mata albarka ka gusar da ita na da tashin hankali kasar gada muke ta bayani wadda muka ta darasi a kanta Allah innaka ala kulli shay'in qadir ka tausaya mana kamar da Najeriya kamar ta Allah ka da Najeriya kamar ta in baka mai da Najeriya duka ba Allah mai da wani bangare na Najeriya kamar ta ka zauna da mu ka ba mu arziki da wadata da kwanciyar hankali da natsuwa ya azizu ya hakim to wannan shine addinin Ibrahim fa wannan bayanan da kuka ji an shine addinin Ibrahim ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه ولقد اتبعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب babu wanda ka walakantawa ga addinin Ibrahim wa man yargabu ay la yargabu an millati ibrahima fa yatrukuha babu wanda ka walakantawa ga addinin ibrahim ya bar addinin nan bai shiga ba illa man safiha nafsuhu sai wanda ya jahilci darajar kai ne addinin musulunci ba duk wanda ka ga bai shiga ba to bai san mutuncin kai ne ba bai san darajar kai ne ba shi yasa abbai shiga musulunci ba saboda alherin da a cikin musulunci ai jahila ya jahilta wanda duk ka bai shiga musulunci ba jahila ya jahilci annaha makhluqatun lillahi ita rai ne ai annabsu rai ne makhluqatun lillahi halitta ce daga Allah ya jahilta haka nan bai san haka nan ba bai san rai ne wato Allah ya halicce ta yajibu alaiha ibadatu yana zama wajibi gare din nan nashi ta bauta ma Allah bai san haka nan ba ai istakhaffa biha ya walakanta rai ne wanka hana ya kaskanta ta wala da gadis nahu. lalle mun zabe ibrahim abin da na mun zabe ibrahim wato ikhtabarnahu mun kuma jarraba shi fi duniya na duniya bin mun zabe shi da manzanci mun ba shi manzanci wal kulla mun ba shi soyayya wanda aka ce ma kulla wa huwa khalilullahi ta'ala shi masoyan Allah ne wa innahu fil akhirati kuma shi ibrahim ranar lahira lamina salihin alladhina lahum ad-darajatul ula yana cikin salihai wa'anda adda daraja madaukakiya ya Allah ya zal jalal wal ikram ka sanya mu cikin bayinka as-salihin Allah ka sanya mu cikin bayinka as-salihin fil akhirati wad dunya a cikin lahira da kuma nan duniya إذ قال له ربه إذ قال له ربه أسلم Ala Wato, shi Ibrahim abinda ya sa ya samu wannan ɗaukaka baya ya jayayya da hukuncin Allah abinda don Allah ya ce a to zai wanda ya ka iyawa. Kuma ba zai ce ka a ba kuma ba zai kasa ba. Kudi ba zai cikin ayyukan da aka sanya shi, da akwai alkitanu kuidu wa da kun jiya. wane ne mai kurbi yana da tijo shi da kai ne ya aza arziki ne wurin yanka ya yanke shi da wata na yawa kai ne kurbi wani irin imani na wanga imani na wanda bai da misali Allah ka ba mu iri ne Allah ka ba mu iri ne to wadkuru kutuna idh qala lahu rabbuhu lokacin da ubangijin Ibrahim ya ce mai Ibrahim aslim ka mika waya ga umannin mu an kullillahi ka miƙa waya ga umarninmu ga umarnin Allah ya Ibrahim wa akhlis lahu dinaka ka tsarkake ka ga Allah duk abin da za yi kai dan Allah ba dan kowa ba kama daliba minkum kama wada kuma aka nema gare ku ku miƙa wayan ku ga Allah wa antum zuriyatu kuma zuriya sai ki. Ibrahim Allah na ce mai Ibrahim asalim qala tau da lirabbil alamin ce tau na musulunta ga Allah ubangijin tare kai shikenan abu ya yi komi ka miƙa waya ce a salamtu to in kana so kai ma Allah ya tausaya ma ya girmama ka kai ma bari jayayya da umarnin Allah abinda duk Allah ya ce ce ka yarda in dai Allah ya faɗi to mun yarda to aiki kuma a da gwargwaron masu da isha'i sai aisha ta ce in ka na wuturu in ka na wuturu wuturi ne ta kasance tana kai eh, abin na ilis hari lokacin raka a goma sha ɗaya na amma sai lokacin sau bayan yana ba tun wayewa ya fita ma wannan mara ya gama ya tsawo wai ne ya an jebe ta taho ana ta jiran mai gida ya taho ya jibe taho ya taho gida ne yana assala assalatu ya rasulallah ya ji shiru sai ya yi kusa sai ya ji mai gida kuka ɗaya ya yi bai gama sallar ba kun ga wani bai hasa ya katai to raka a goma sha ɗaya to kai ka dibi abin da kaka iyawa in kai naka raka a goma sha ɗaya ce haka nan naka iya ka san ba irin na manzon Allah na ba ce haka naka iyawa in haka nan kai iyawa kaka zuƙa saman ne ka ce haka manzon Allah kai kaka mai ƙarya wanda kaka yi nan ba haka nan na yi ba raka a goma sha ɗaya amma naka da aka gama ce goma zuwa sha biyu kaka zama da wanda aka gamawa wajen awa goma sha wani abu ka ce wai haka manzo Allah kai kakkai mai ƙarya shi ni haka duk mazabobin ga da kuma gani abinda da ya sa kun ga mazaba da yawa mazabobi guda goma ko guda tara guda hudu sun ka shahara su da adda manya almajirai mazabobin sun ka tabbata to kowannensu kun ga mazaba malikiya daban mazaba shafi'iya daban mazaba hanafiya daban mazhaba hanbaliya daban kowanne zaben makaine na yi abin da ya kaiya babu wanda ka suka wani cikin kowa ya yarda hadisan da maliki ya yi hujja da su gaskiya na maliki ya yarda hadisan da shafi ya yi hujja da su gaskiya na su duka sun yarda hadisan da abin nan imamu ahli sunnati wal jama'a ahmadu bin hanbali yi hujja da su gaskiya na na abu hanifa gaskiya ne duk sun yadda amma kowa ya zaɓi abin da ya ka iyawa ya rika to zaɓi abin da ka iyawa da kaga sun rika haka ce ni ban da maza ba ka yi ƙarya kana da maza ba Za abin da sun kai duka ba ka iya yi ne kai ne ba ka ce ba ka da maza ba ba ka iya yi ne ko ka gabe tun da kadda su da sun kai ka sun kai babanka sun kai kakanai kowane ya ɗibi abin da ya ka iya ko kai ƙarya ka ta sha ƙarya dole ka ɗibi abin da ka iya ai manzon Allah da kai ne kun ga in kun diba ruhbanul laili za ku ga albani yana bayani manzon Allah ya zaban makai ne shi yace kaza amma ya zaban makaine ne kaza shi ya kai ya bayyana komi amma ya zaban makaine abin da ya lizantar makaine ne to shine ko ce maza maza ba ta zaban makanta to kai ma ka zaɓa makanka abin da kaka iyawa amma dai ka yarda da komi da komi komi ka ce na yarda ka miƙa waya gaba dai duk abin da Allah ya ce ka ce Allah na yarda amma aiki zaɓa abin da kaka iyawa kai duk abin da baka iyawa ka shigar da kanka inda baka iyawa ah, ayyukan farilla da addole kun ga sauƙi gare su don kun ga 'yan mutum ya yi sallah asuba da sahi abin nan kare shidda misali to za a yi bakwai a yi takwas a yi tara a yi goma a yi sha ɗai a yi sha biyu a yi ƙarni ɗai ko ma a yi ƙarni biyu awa takwas kenan sannan a yi azuwa ka ga inda dai ba yi abba kai ba kana iyawa to nafila ita ba iyakance ba zaɓe abin da kaka iya kana iya kama nafila da da da da magariba ka kama nafila har gobe a ɗan alfijiri ya bullo sannan ka ɗan dakata ka yi sallah asuba in an jima ka kama sai rana ta kai tsakiya sannan ka ɗan dakata in ta karkata ka aza ka ci gaba da yi har kai sallar ka yi sallar la'asar sannan ka ɗan dakata to amma wannan kaga ya danganta ga iyawarka in kana iyawarka in baka iya dibi abin da kaka iyawa aiki dai na ba na farilla ba amma biya a kai. wanda ya raka abi ba ɗaya yake da wanda ya yi guda ba wanda ya yi biyu ba ɗaya yake da wanda ya yi hudu ba wanda ya shidda ko ya ɗara bai hudu haka dai wannan sai ka zaba makanka abin da kaka iya farilla ita ba ta da wahala wace ai ko dukiya kuna gani zakka ba ta da wahala don da ka ɗebe ba na sai baɗi amma abin da an matsala nafila to zaɓa makanka abin da kaka iya kaga wasu sun zaɓa makan sun yi alƙawari da Allah duk za suna masallaci da asuba ko da azhar ko da la'asar ko da magariba ko da isha sai sun sai da sarƙa ga hannunsu su game da wani su ba shi sannan su wuce masallaci ka in kana iyawa bismillah kai gurgurin iyawa kai in baka ya zaɓa makan ka abin da kaka iya ka dai ka ce ban yi shi a a matsala kawai kaka ce ban yi Allah ka gafarta mana Wa wasa an sa da وأوصى بها إبراهيم بنيه يا بني إن الله كتب لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون sannan ku riƙa waɗiyan kotiya ta ƙwarai duniya ga da kun ka gani ba gaskiya gare ta ba kuma ba amana gare ta ba dole ka ga yaro in dai yaro na mai addini in bai da mai kulawa karka cewa gare ba ta da waya duniya ga da kun ka gani ba gaskiya gare ta ba duwa da ga yaro ko mallami na in dai yaro na in bai da mai kulawa da shi yanzu kana jin ya baro ta yanzu yana barko ta in bai da mai kulawa da shi ko ku kula da yaron lokaci bayan lokaci ka dibi abin da ya kamata ka yi magana wanda kake ta da shi ka gaya mai bari kaza bari kaza yaran daban-daban su shi akwai wanda sai wani abu ya faru ka ce ko can nace ma ka bari yankaza in wani abu ya faru akwai wanda ko kun bai faru kana kira ne ka ce mai kaza kai adda abin ka san wanda suke wani in ka matsa mai ayi kaza sai ga a wasu ne abba kai ce haka bai da gaskiya sai ka kyale shi sai wani abu ya faru sannan kai in wani da wannan dama dama na ce ma ka bayyin kaza ka bayyin kaza kai kaza kai kaza ka aza abin ka ga hanya gwargwaro wadda kaka iyawa to wawasa wa bi qira'atin wa ausa wawasa biha ibrahimu bani ibrahim yayi wasiya da wannan kalma ta musulunci ya yayi wasiya da ita ga bani diyanai wa yaqubu kuma yayi wasiya yaqubu yayi wasiya da ita ga diyanai shi ma ai ausa biha bani shi ma yaqubu yayi wasiya da ita ga diyanai wa huwa isra'ilu shi yaqubu shine isra'il qala ya baniya yace ya yan diyana inna allaha astafa lakum ad-din lalle allah ya zaba muku addini addinin musulunci ku rike addinin musulunci da kyau musulunci bai son kaza musulunci bai son kaza musulunci bai son kaza musulunci kaza ya kaso musulunci kaza ya kaso musulunci kaza ya kaso musulmi bai kaza musulmi bai kaza musulmi kaza ya kai musulmi kaza ya kai shine wasiyar musulunci to ku rike shi da kyau fala mutunna illa wa antum muslimun kakku yadda ku mutu sai kuna musulmi haza nahayun an tarke islam wannan hani ne game da a barin musulunci ya hane su kasu yadda su ba musulunci wa amrun bisabati alaihi kuma umanni ne su tabbata ga musulunci ila masadafatil mauti har zuwa lokacin da mutuwa za ta same su fa hadhihi wasiyatu yaquba isra'ila li bani wannan wasiyar yaquba ce isra'ila ga diyanai wa antum zuriyatu ko kuma zuriya ta kuke wa dakhiluna fi tilka wasiya kun shiga cikin wannan wasiya saboda haka ku tsare musulunci ku sa abin da ake ce musulunci ku tsare gwargwadon iyawarku ku bautawa wa Allah gwargwadon iyawarku kuma ku yarda da dokokin musulunci gaba ɗaya amma aiki ku yi abin kuka iyawa amma ita farilla Allah ya faɗi wa da aka yi baka cewa a zuhurin ga hudu an ka ce ni biyu nika iya wannan kan ba ka yi amma dai kana iya jan jajjorin surori da kaka iyawa marmakon ka ja doguwar sura kana iya jan gajerar sura ita kaka iyawa ba laifi ba ne ka karanta fatiha ka karanta kulya ayi da kulhu wallahu ga sallaka ta ga sallar asuba ma in kai haka nan kai daidai ba dole sai ka ja dogayen surori ba jan dogayen surori wata falala ce ya Allah ya baka ka yi in bai baka ba ka da abin da ya baka ka yi gwargwadon iyawa da albarka sunayenka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadaka ka ƙara mana ikhlasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa ce kuma ka ka ba mu alherin da ke cikin ramadana duka ka kare mu daga sharin da ke cikin ramadana duka ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka bai asma'ika na ƙasa ga mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka kare mu ka kare ƙasarmu Allah ka kare mu ka kare ƙasarmu ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba mun roƙe ka Allah ka kare Najeriya Allah ka kare arewa Allah ka kare arewa muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna da'awa muna kiran mutane ga addininka Allah ta wasuli maka da waɗanda ayyuka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka ƙara ma arewa lahiya da zaman lahiya ka ƙara ma arewa kwanciya hankali da natsuwa Allah ka daidaita mu ga abin da kaka so kana rada da shi Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya duk wata hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba kai mana maganinta do wata hitina wadda mun ka gani da wadda ba mu gani ba kai mana maganinta do wata hitina wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba kai mana maganinta Allah ka zaunar da jihar gata mu lahiya jiha ce wadda ake bauta gare ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka zaunar da mu lahiya lailan wa nahara Allah ka zaunar da mu lahiya birni da ƙauye Allah ka zaunar da mu lahiya cikin gida da wajen gida Allah ka zaunar da mu lahiya cikin tahiya da zama hanga da rashin tahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka ba mu arziki mai yalwa a cikin wannan jiha ka ba mu kwanciyar hankali da natsuwa ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu ka daidaita su ga hanyar ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka amintar da mu ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantunanmu ka kare mu ka kare mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tusaya mana aljanna ko ka ba mu firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yanne da kanne da ɗaya da iyali da zuriyarsu da zuriyar mu baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam